ina muka dosa ina muka dosa jama'a assalamu alaikum barkamu da yau barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na ina muka dosa shiri ina muka dosa kamar kullum shiri ne wanda yake tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan al'amuran yau da kullum da zimmar fitowa al'umma abubuwan da suka shige musu duhu a fili kamar kullum suna na sha'ib mungadi a tare da ni yau wato akwai wani hamshakin ɗan siyasa tsohon ɗan takaran gwamnan jihar zamfara a ƙarƙashin tutar jama'iyyar abga alhaji sani shinkafi wamban shinkafi wanda da shi ne za mu tattauna wato abu inda muka dosa a al'amuran yau da kullum na wannan shiri alhaji sani barka da zuwa wannan shiri barka ka ne sanin kowa ne abubuwan da suka fi ɗaukar hankalin al'umman najeriya a yau shine sha'anin mulki da kuma sha'anin tsaro idan muka yi magana sha'anin tsaro kuma a yau ba sai gobe ba ba inda ke ƙara jan hankalin al'umma irin yankunan jihohin arewa maso yammacin najeriya wato jihohin nan bakwai da suka shafi kaduna uh, katsina jigawa kano zamfara sokoto da kuma jihar kebbi uh, wannan uh, eh, bako namu na yau uh, kamar yadda kuka ji wajen gabatarwa wato ba zamfare ne ɗan <laughs> zamfara ne saboda haka ba za mu kammala wannan shiri ba face mun wato daddali sha'anin tsaro da sha'anin siyasa a jihar zamfara Alhaji Sani mu fara mana da magana sha'anin tsaro ma dai bari mu takaita shi a yankin arewa maso yamma. Jihohi ne da aka sani da zaman lafiya. Jihohin arewa maso yamma an san su wato da dogaro da kai, an san su da zaman lafiya da noma da kasuwanci da karatu da sana'o'i. Amma yau waɗannan jihohi mafi yawansu wato sun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 na matsalar makiyaya da manoma farkon shekara ashirin da suka wuce amma daga nan ya dawo daga satar shanu ya daga satar mutane ana karkuwa da su ya ana ansa kudin fansa ya da ana kone garuruwa ana ana kashe mutane yanzu abin ya koma ya zama la hawla abubuwa sun ƙara yamu cewa domin farko wayannan harkar sada shanu ya fara ne daga zamfara rashin shekara wajen kusan bakwai ko takwas suka gabata rashin kyakkyawan shugabanci da rashin ɗaukan mataki cikin lokaci to sai abin ya wuce gona da iri har yanzu ya tsallaka kai katsina ya tsallaka ya makai makwatan mu naija ya kai sokoto ya kai kebbi da ya tsallaka sosai zuwa irin jigaba da kano ba sosai amma nan jihohi da na kaji na gaya maka guda biyar har kaduna wannan matsalar zamfar ta haihe su to rashin kyakkyawan shugabanci eh, idan muka ci rashin kyakkyawan shugabanci za mu ga cewa shugabanci abu ne da ya shafi shugabancin jihohi da kuma shugabanci da ƙasa wanne ne kake ganin wato sakaci daga wannan bangare ya haifar da matsalar tsaro to sakaci muna ɗauka shi ta hauji biyu da ta fanni biyu domin me shi shugaban ƙasa shi an shi da alhaki na ake ce mashi shugaban rundunar sojoji ko da hausa ko shi ne mm-hmm. commander in chief armed forces mm-hmm. to kaga gwamna bai da hakkin ya kai mayaka na su yaƙi ta'addanci amma shi kuma gwamna shi ma wani bangare yana da matakin da ya kai doka domin hakkin shi ne ya tsaya jiha ta yi saurari wacce matsala ce domin ya gabatar da ita ga shugaban kasa domin a magance ta amma an ka samu shugaba wanda bai zama ga jiha ta wanda bai damu da duk abin da ke faruwa ba to kaga na ana iya samun kuma matsala ta rashin kyakkyawan shugabanci shi ne to bari mu dawo a ta gabata na'am bari mu dawo a gwamnati wato jihar ka ta zamfara hmm. domin na san kamin ka abinci shugabanci a wata jiha za ka fi sanin yadda ake gudanar da shugabanci a jihar ka eh, menene ya bambanta shugabancin wato gona na yanzu bello matawalle da shugabancin da aka yi can baya wanda dukkan su suna sun fuskanci sha'anin tsaro amma menene Matawalle yake yi wanda ya bambanta da abin da gwamnonin baya suka yi a halin yanzu to a matsala da muke fuskanta ta tsaro alhakikanin gaskiya wannan gwamnati mai ci yanzu ba ita ta haifar da shi ba kuma ba lokacinta aka fara shi ba amma lokacin gwamnati ta gabata ta tsohon gwamna ablas zari lokacin wannan abubuwa suka taso haikan kuma sai ya masu rikon sakai na kashi lokacin aka zo za a zo cikin kasuwa a zo a kama fulatani a yi mai kisan gilla 'yan sa kai su zo su kama mutum ko in ko dan ko ba fulani su mai kashin gilla su kuma fulani suka zo suma suna ɗauka fansa aka zo don wani burtali da mashayarwa da makiyaya gaba ɗai na fulani an karɓe su za ka isko ma shekari wanda ba fulatani ya yi shekara saba'in ko shekara saba'in da biyar kamar wani gari da aka ce makaranta a gumi cikin rana guda kwamishina na ƙananan hukumomi da masarautu cikin kwana uku a ƙasar gumi an ka ce an ba su kwana uku su tashi su ba wurin nan shekarar su saba'in da bed aka rubuta wasu da aka kai ma shi emiyan gumi takarda dace an ba dubba fulata nan da awon nan karkara kwana uku ya tashi kan me ya tashi su tashi ba a bukatar zaman su kuma yan jihar zamfara ne to bayan gwamnatin abdulaziz ta kawo wannan gwamnati ta hau suka dawo suka ɗauki fansa wanda da mafara da gumi su al ƙananan hukumomin da ba su da matsalar tsaro waccan gwamnati ta gabata amma da aka zo ga gwamnati sai suka ce tun da an ce fulani su dawo kowa dawo yan garin su suka dawo suka zo suka tada mutanen suka ɗauki fansa aka zo aka kwashe masu dukiyoyi da sauransu to lokacin waccan gwamnati gabata sun bullo da hanyoyi na sulhu amma sulhun nan bai ɗore ba saboda mi saboda babu kyakkyawan manufa da wajen ta wannan bangare na maganar sulhu bindigogin da aka karba sai a ce dukkan kaga wanda bindiga AK47 ka a baka miliyan guda sai su je sai su zo so bindiga dubu ɗari ku su kawo sai su ce sun an shike ta ga 'yan ta'adda su a ba su miliyan guda bindigogin da an ce an karba da na sulhu da waɗanda ake karba ana musaya miliyan guda kusan dubu biyar da ɗari bakwai da ta hausa da ta bature babu takarda cikakka wadda da a ce gashi bindigogin na hannu da uwa ɗinsu ga amori na na ake ce masu na 'yan sanda to ina bindigogin kenan waɗanda aka kwace a zamanin abdulaziz yari wanda aka kwace ga al'umma da waɗanda suka kawo da kansu kamar yadda ka ce za a ba su miliyan ɗaya duk wanda ya kawo bindiga kuma ka yi zargin waɗansu masu mai da abin sana'a sai su sayo su zo su sai da ma gwamnati miliyan ɗaya to ina bindigogin duka dai da ƙarshen da aka tara shi ban aka ba bindigogin shine kwamishina na ƙananan hukumomi da masarautu ya gabata gaban wani kwamiti da shi mai girma gwamna matawalle kafa wanda MD Bakar ya jagoranta an tambaye shi ina wa'annan bindigogi ya karba ina rakon nasu ya ce ba rakon sannan akwai bindigogi wanda shi to ba rakon ba rakon ina bindigogin ba rakon ya ce ya ba kwamishinan yan sanda to me shi kuma kwamishinan yan sanda ya ce to kwamishinan yan sanda ina wani rakon gari tun da shi da ya yi yan za a handin oba ai shi ya kamata a ce na nashi kofi na handin oba da kuma wanda ya ba yan sanda to kaga nan amma duk da wannan badakalar da ake ta tuhumar ta faru to me gwamnati ta yi me aka yi shin an bar shi kenan shi kenan bindigogin kusan dubu biyar sun sake koma hannun yan ta'adda ko kuma eh, kamar yanda suka kamar yadda suka faɗa sun ce sun gayyato jami'an tsaro an zo an an yi abin nan an kone su ko an destroy an lalata su kamar yadda suka faɗa sannan kamar yadda cikin bayanin da nake son ƙara yi bambancin waccan gwamnati da wannan gwamnati game sha'anin tsaro shi daga baya bayan sulhu da aka yi da buharin daji ya balle kuma an kashe buharin daji lokacin da gwamnati ta dazo ta ga amfani da ƙarin sojan da jami'an tsaro bai yiwa wacce gwamnati ta jiha ta jiha ta jiha ƙarƙashin gwamnatin bello matawalle na'am ya zo muka aka ba shi shara cewa to jami'an tsaron da muke da su ba za su iya kare matsalar tsaro ba babu kyauta masu babu kayan aiki da sauransu aka ga cewa to mamadin a zo a ta kashe al'umma ba ji ba gani matakin da daidai a ɗauka shine a hana wannan ƙungiyar ta 'yan sakai aka zo aka ce an kashe ƙungiyar sakai ƙungiyar sakai shi tsohon gwamnan da ya gabata abdullahi zari ko wani masarautu da muke da su goma sha bakwai ko kowace masarauta an ɗauki ɗan sa kai ɗari biyar ana ba su dubu goma sha biyar to shine gwamnatin da mai ci yanzu ta ce ita ta kashe sa kai domin babu wata doka ta majalisar dokoki wadda tabbatar da wannan ƙungiyar ta sa kai a bisa ga haka an dakatar da sa kai ana zuwa a farautar masu lahi ana zuwa kasuwa ko tasha suna kashe fulani idan suka kashe fulani za a kashe su duk wanda ka kashe ba bisa ka'ida ba za a kashe ka to da aka ja wannan sakai din har yanzu wayannan dan sakai saboda suna da nasu bindigogi wasu suna da AK47 wasu suna da bindigogi na Hausa wasu suna da wata bindigar ake ce mai fulogu wasu suna da bindigar mai rodi har bisa ga yanzu aka ce an kashe sakai tunda ba shi wanga gwamna mai cin ya kasu ba babu mutum guda da ya ka bindiga ta yadda da ita so har yanzu su matsaloli da faruwa suke tafiya domin cikin 'yan sa kai da akwai barayi ma akwai wani ɗan kai guda yanzu haka yana yana wani gari a ce gamji gamji cikin ƙasar bakura ya kashe mutum saba'in da bakwai kuma yana yana yawon shi ɗan kai ne haka kawai zai je daba a bagga eh, me yake ce ma rugga hilla ne kuma shekar hilla ne ya je to ya ce barayi ne ya kashe su ya kwashe to me yasa aka bar shi yana yawon shi akwai wanda masu wanda adda madafa iko ne suka ɗarme mashi gindi na tsohon gwamnati amma waɗansu suna ganin ƙarƙashin mulkin matawalle babu irin yana da kaman tsaurin ra'ayi wanda baya sassautawa idan wato ya sa doka ba a bi ba eh, ya kake ganin duk da wannan tsaurin ra'ayin kuma an bar wani mai laifi yana yawo da tunanin cewa waɗansu sun ka ɗaure masa gindi to a hakikanin gaskiya lokacin gwamnatin tashi harkun gwamnatin tashi shi ya umarci a kama shi amma shekaran jiya muna zuwa maradun shi emiyan maradun ya ba da tabbacin cewa an sako shi kuma yana nan garin da kaji na gaya maka ba ta da gwamna ba san an sako wato an kama shi amma an sako shi an sako shi to bari mu koma ga matsalar shi tunda yanzu dai ga bisa dukkan eh, alama wato akwai alamar eh, samun wato cin ci gaba ga sha'anin kawo tsaro a jihar zamfara saboda kila salon mulki na shi matawalle da kuma dabarun da ya kawo na sulhu amma kuma sai ana ganin duk da wannan sulhu ga ana ta samun kuma ci gaba da wato samun tashe-tashen hankali da sace-sacen mutane ƙarƙashin sulhun nan ne fa aka yi satan mutanen 'yan mata 'yan makaranta a jangebe kuma gashi kullum muna ji sai an fada ma wani gari an yi ta'addanci a ciki to kenan muna iya cewa wannan sulhu kamar kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba a eh, wannan sulhu na gwamnatin matawalle kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin akwai wani gari ake cewa yar galadima rana guda mutum ɗari biyu aka kashe aka jana'izar su a yaushe kenan a lokacin mulki abdulaziz zari akwai wani gari da ake cewa kizara mutum 86 an kashe cikin tsafi lokal gama wancan cikin maro lokal gama ne gundumar ɗan sadau wannan kizara an kashe mutum fiye da tamanin da shidda rana guda aka ji su shin kafin lokal gamman ɗai lokacin mulki abin zari an kashe mutum dubu ɗaya da ɗari biyu da takwas shin kafin lokal gamman garin da na fito babu rana duniya ba satin da ba a kashe kusan mutum hamsin ko mutum sittin ko karanci mutum talatin lokacin mulki abin zari sannan ga ƙididdigar da mun duk da ke su sarakunan ba su ba da cikakken bayanai ba domin su shakku da suka ji ko tsoro da suka ji aƙalla mutum dubu shida da ɗari biyar da wani abu haka shi an ban marayu wajen dubu ishirin da biyar lokacin wancan gwamnati hmm. wajen dubu ishirin da biyar da wani abu an bar zauruhe da dubu shida da wani abu akwai rana guda yankin kware ya fakai macen san takwas ta wanka da satin nan idan alhaji sani idan amma yanzu wannan yanzu da ake ciki duk da haka ɗin da ake ciki an samu sauƙi ƙalla kashi 60 bisa ɗari domin idan ƙarfe hudu ta yi ko miliyan ɗari za a baka daga ba baka yi zuwa shinkafi ƙarfe hudu na yamma na yamma amma yanzu har ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu na dare in ka ga dama wala kana da haya ba wanda zai faru gare ka to alhaji sani idan an samu sauki eh, kuma ga alama ana ganin cewa mutawalle wannan sulhun da ya yi kamar ana samun nasara to a ganinka me yasa me har yanzu duk da sulhun da komai ake samun ci gaba da ta'addanci to matsalolin da ake ciki yawa gare su akwai matsaloli na sarakuna akwai matsaloli na 'yan siyasa akwai matsaloli na jami'an tsaro akwai matsaloli na sarakunan hawa da sarakunan kara matsaloli na 'yan siyasa su suka zama matsala da na jami'an tsaro to bari mu su guda guda mu gani matsaloli na bari mu ɗauko maka matsaloli na bari mu ce na 'yan siyasa na 'yan siyasa hmm. matsaloli na 'yan siyasa suna ganin sai an assasa ko an haddasa da wagga matsalar tsaro suka iya dawa ga mulki shekara ta 2023 to shi yasa duk hanyar da za su yi tunda su suka jagula abin kuma su suka assasa shi tashin harko to shi suka san kuma hanyar da za su ƙara jagula shi domin mai ba gwamna shawara kai har matsaro wanda wanda gwamnatin ta gabata mm. babu daba babu daba Ta 'yan ta'adda faɗin jihar zamfara lokal gamman goma sha hudu da bai sani ba babu dabat da bai sani ba a bisa ga wannan dabbobin da yake zuwa ne har ya zo ke rata ak-49 ya yi hoto da buharin daji wane ne shi wannan sani gwamna mayanci na'am wannan sani gwamna mayanci da ke gaya maka babu daba ta barayi ko daba wadda bai sani ba an kama shi 2014 an kama shi 2017 2014 DSS suka kama shi 2017 'yan sanda suka kama shi Sai haka ji 2018 sojoji suka kama shi sai dai shekara guda da wajen wata shida aka yi zaben shekara ta 2019 bai dawo zamfara ba amma har bisa ga yanzu babu wanda zai cewa ga abin da an ka bincika babu wani wayan ga jami'an tsaron babu wani wanda ya tuma takarda abin da ake cewa ma clearance letter ya ce ya wanke shi bai da layin kuɗi. amma duk da haka ai wannan zai iya nuna cewa da hannun shi cikin abin da ke faruwa yanzu kenan yanzu nan ma yanzu nan cikin satin ga ana zargin ya yi mitin da wasu rikakken 'yan ta'adda ya yi mitin da su a gusau har yake cewa a haɗa shi da wani rikakken nan ta'adda wanda shugaban daba su bugu yana neman nan bashi kuma wanda ya gaya man ga maganar yana cikin tubabbin 'yan ta'adda da suka yi tuba ana ce mishi repented band yana suna ciki to mun je yake nema ga nan bat ni zai da ita shi abin tambaya to mun ji mun ji kaɗan daga cikin sa hannun 'yan siyasa to me ya kawo sarakuna su kuma ciki matsalar sarakuna in ta dubi yadda masarautun jihar suke da tarihin ƙasa wasu mu muke da ilimin goma sha bakwai uwayen ƙasa ɗari biyu da ashirin da wani abu su hakimai da da me ake ce masu masu anguwa ba su haƙi da ba su da iyaka to saboda gwamnati nauyi mata yawa na ɗauko ga nauyi wa'yan ga sarakuna wanda bai dangana dole sai su ne suke zuwa suna hula da yan ga farayi wanda waccan ta gabata abdulazari ta cire ta dakatar da kusan uwayen ƙasa sun kusan bakwai wannan gwamnati ta shigo ita ma ta dakatar da hadda babban sarki Emiya na maru da wasu uwayen ƙasa domin uwayen ƙasa wasu haka suke manne da to amma me zai hana a nuna a yi misali da ɗaya daga cikinsu kamar misali an yi kamar shi gwamna mai tole da yanzu a ya cire emir maru eto eh ban cirewa ai emir maru an samu shaida shaida shaida sittin da biyu kai ne da mu'amala ta da barayi eto eh idan an samu shaida daga mutum yana da irin wannan aiki na barna na kawo na matsala na kawo matsalar tsaro ai ba dakatarwa kawai ya kamata a yi ba in ana son a bada misali dole a kai shi kotu a hukunta shi a kai shi eh, yanzu matakin da ake ciki matakin da ake ciki shi yanzu ya kai kotu na'am to kaga ba a ƙara cikin ƙara mm. yanzu shi ya kai kotu na cewa ba abin nan to kuma gwamnati wurin kariya din nan ne za a hito da wannan bayanai na'am to bari mu je ga su ma'aikatan tsaro su kuma me yasa hannun su kuma jami'an tsaro ga wannan kwamiti da na gaya maka wanda ni ina cikin memba na kwamitin MD Abakar Buso na'am akwai sojoji da muka kama da laifuka na wannan harkar ta tsaro wasu da su su za zo a shanun da an kaɗi ke ga 'yan ta'adda za a ga soja ya zo da mota tireloli yana loda shi ma ana saida to kaga ya yaushe za a yi wannan hidima ta ƙare akwai 'yan sanda akwai hadda jss suna da hannu ciki nan ba shige kwana uku ba ko kuma sati ɗaya ba aka kama wani soja yana ba budurwa ta yi amination ya ce masu harsasai da bindigogi da kakin sojoji tana kai ma 'yan da ba yanzu haka magana gada ake bai shige yanzu kwana hudu ba aka kama wani dan sanda shi kuma yana ba da harsasai da bindigogi da uniform na 'yan sanda shi ma ana kai ma ta'adda kaga matolle yana tuka ana walawaliya yana tuka ana walawaliya sannan shekaran jiya shekaran jiya wani bpo za ka ji wani mm, gari ana ce mai kungurki mm. cikin ƙauran na moda shi kuma bpo shi ma je da jiwa da komi ga mutanen gari suka koro shi na cewa yana tare da barayi B.P.O su kutun gaba da divisional police mm. officer na ƙauran na moda kungurki mamadin a tsaya dogon bincike kawai 'yan sanda sai suka canza shi aka yi mai provost a headquarter wato a matsayin ka na ɗaya daga cikin kwamitin tsaro na jihar zamfara ah, me zai hana ku ba gwamna shawara cewa idan aka sami irin waɗannan matsaloli na sa hannun waɗansu jami'ai ko sarakuna ko 'yan siyasa ko ma'aikatan tsaro ya kamata a yi tsaye a tabbatar cewa an yi hukunci mai tsanani wanda zai zama izina ga sauran mutane domin duk waɗannan laifukan da kake magana ba ban ji mutum ɗaya wanda aka ce yana gidan yari ko kuma an kore shi da aiki bancin sarkin maru yan sandan da sojojin nan duka ba mu ji irin hukuncin da aka yi musu ba to lalle abubuwan wato wurin hukuncin a kamar wannan bincike da muka yi an dawa an ce a kawa abinda suke ce ma kwamishin inquiry ba san zan faɗe shi da hausa ba mm, wato kwamitin na bincike na bincike mm. to aka ɗauko wani tsohon joji a katsina domin ya zo ya jagoranci wannan da wasu tsohon lauyoyi da sauransu to har yanzu dai lokacin da aka so a yi wannan bincike aka ce matsalar corona a yanzu ba a sake wannan zama bayan an kaddamar da su to wannan kaga ban hannun hidima ce ta shahi gwamnati wannan ban da tabbacin yadda abubuwa amma kamar yanzu kaga shi sarkin uban ƙasa magajin garin gurbi wani gari na cin gurbin bore tana mm. da iyaka da jibiyar boda jiha katsina shi wannan magajin garin gurbin bore da shi aka haɗa kai aka kidnapping da tsohon chairman na karamar hukumar mulki ta zurmi yanzu aka kwamishina ne na higher education ana ce mai talban zurmi aka kidnapping ɗin iyalin shi aka raba miliyan goma an ka bada kuɗin fansa wala aka kama mutum nan dubu dubu cikin hidimar na magajin garin gurbin nan Ba mu san yadda aka yi ba shi matuwalle bai san yadda aka kowa ba san an kai ba mutum na kawai yanzu yana yana yawon shi kuma yana nan masa yana nan da yana nan to ni ba sai kowa da tare yana nan da yana yawon shi domin kaga idan shi matuwalle bai da iko ga sha'anin bincike da kai kotu ai mm. yana da iko ga sha'anin cire mutum daga sarauta ko yana da iko da wannan amma matsalolin da muke fuskanta da su hadda su alkalai da su kansu jami'an na shari'a duk suna da hannu cikin wannan duk da aka zo sai su ce misali babu wata kwakwara hujja za a linkin ɗan mai mutum da shi ko na wasu kaji sun ce sun kori shari'a kamar yanzu ka ga matsalar wani soja da aka kai wani gari ana ce mai birane lokacin amlar ziyari na gwamna banda suka yi a take wannan gari aka kashe mutum 38 nan take nan take sai suka sake dawowa kuma su sake atakin garin sai su 'yan saka 'yan banga suka yi sa'a suka rike barayi guda bakwai da suka rike barayi guda bakwai sai suka hannunta su ga soja da aka zo aka suka hannunta su gidan sarki sarki ya kira soja wani mejo ya hannunta mishi mejo ya ce zai kai su gusau ya zo wani gari aka ce makauran na moda akwai wata hotel nan ya aje su ya anshi miliyan biyu biyu biyu da mutum bakwai shine miliyan goma sha hudu shi major bayan kwanaki ya sake su suka koma ɗauka kwansa wannan gari ana ce birane birane ta iyaka da Nijar da suka je su ne sai 'yan sa kai aka yi ba ta kashi suka kashe mutum uku cikin wayannan mutanen suka kama mutum guda suka zo da gawa suka ce sarki mai martaba wa'yan ga mutanen ba su ne muka baka ba ya ce su ne ya an kai to an ka sako su ya ce to ku tsaya mutanen gari sun taso za a sarki bore sarkin zurmi sai ce kira man soja soja yanzu kai soja ba kai ne inda ne mutanen da ba kai ce su ya akai ya ce mu shiga cikin ɗaki ma ya ce wallahi ban shiga ka gaya mun gaban jama'a abin da faru nan dai mutane cikin da an kace ranka ta shi kace abin da zai ma ana zuwa ya durƙusa ta ba sarki haƙu don Allah rawa ma asiri ka yaƙe mana kaji kaji kaji kaji mutanen nan ba kai su gaso ba na an shi miliyan biyu biyu gare su miliyan sha hudu kenan na sake su ne aka kyau ga guda ka ya ce to ba ruwana da abin da aka yi kawai ɗauki shi da an kwanaki a cikin wata hirar da ka yi a wani gidan talabijin mun ji kana zargin wasu 'yan siyasa da hannu dumo-dumo da ma ingiza hmm. wato ta'addancin da ake yi musamman satar 'yan matan jan jangebe ka ambaci cewa akwai wasu 'yan siyasa a jihar zamfara waɗanda suke da hannu dumu-dumu wajen kitsa wannan satan shin ya gaskiya wannan zargi yake wannan zargi kusan zan iya ce maka gaskiya ne domin lokacin da aka zo aka sace 'yan matan jan gebe nan akwai abu biyu wanda faru akwai wani babban barawo wanda ana ce mashi a da wadawa su suka ɗoke 'yan matan kankara wanda aka ce ya tuba eh wanda aka ce ya tuba na'am satin nan ya tuba akwai wani yaro ana ce mai Muhammad Zakwai shi kuma shi abubban dan dan Buharin daji shi ma an ce ya tuba shi ya tuba hmm. ya ce shi ya shiga wannan hidima na ɗai ba dan ya sata shanu ba ko ya samu kuɗin wansa don ɗai ƙarfi ma ya ɗauki wasu abin da an kai mayan shi na kashe ɗanɗanon barin daji ne yana aji makaman shi da kwana da awa biyar saboda wannan nasarori da aka ga an samu mm. aka zo aka ɗauki wannan yara da aka ɗauki wannan yara sai aka nemi wasu waɗanda suka tuba cikin tubabbin mm. wasu waɗanda suka nuna abin takaici abin bakin ciki duk yawancin ma maharan gada daji wallahi yan jihar zamani kashi tamanin jihar zamfara mu yanzu wanda suka haddabe mu shinkafi mm. mm. wala duk mun san wayansu sai aka zo aka nemi kakan ainihin shi uban daban suna ce mai koyalo ko dan koyalo ko dan karami aka nemi kakana yana can wani gari aka ce ma kongo wajejen magani an ka gaya mashi an ka sa shi gaba ya je can ana ƙoƙarin an so sai aka buga masu waya cewa kada ku bada su don tsohon ya tashi shi jikin da jika ne suna wasa ce mai sai yaro ce yadda ka san kana kira ya shanu sai ka kira yaran ga domin an ce mun ɗauko yara ɗari uku da sha bakwai sai ka kira yasu tun da sun ka turo ka sai mahalar da kai tsohon tashi kiran yariya ɗari biyu da saba'in da tara yana gama kiran yaran nan ɗari biyu da saba'in da tara sai gawa ya tashi da waya ta sai aka ce ma yaron shi wani su wanda suka rike da su kada ku saki yaran nan mun ji an to ana magana da ku za mu ba ku miliyan hamsin da bakwai mu za mu gaya muku ran da za ku sake su ku ci gaba da rike su sai shi wannan yaron sai gaya maka kai ce to kun ji kun ji abin da ka faruwa amma tun da mun gano sai suka ce wasu 'yan banda siyasa wasu kasan sun wasu na da wayo mm. ba su faɗa masu actually wanda ya bugo sai suka ce wasu 'yan banda siyasa wa'anda ba su har ka gata ta ƙare su suka ci za su ba mu miliyan hamsin da bakwai amma tun da kato ba mu da bukata da kuɗin nan za mu saki yaran nan amma za mu baka sako ka gaya ma gwamna ga abin da ka faruwa sannan kuma mu muna so a ba mu dama mu zo mu ajiye wa'annan makamai mu dawo abin da aka kowa a mana za a yahe mana bisa ga haka ne suka zo suka gaya ma gwamna da kwanan suka ce ko sai an ba su miliyan ɗari matawalla ce in za su ko saboda Allah su ko in ba su ko su su kashe su a haɗu da su lahira to shine sai ga wannan maganganun suka shigo so saboda ba su sake su ana cikin tafiya sai suka dakatar da tsohon suka ce suna son magana amma in kun je ku ce muna gaida mai gadi da mata masu mai gadin makaranta na'am saboda haɗin kan da ya mu. to amma alhaji sani ai wannan duk bai ba da dalilin cewa yan siyasar zamfara na da hannu wajen kitsa wannan ai abin da ake gaya ai zargi an kace na'am ai zargi an kace sannan kuma zargi ai ga ta mu'amala hannun dama ka da hannun hagu ya karba mm. kuma a musulunci ana ce mashi siga mm. bisa ga haka ai sun ce za su bada ba a karba ba mm. kaga zargi ya faɗi na wani amma su suka faɗa ai ai ba wani faɗi ba kuma ni labili wallahi tallahi wanda ya je wurin ya ka gaya mani ji ko na ce ma wallahi wanda ya je wurin wallahi shi ya gaya ma na'am wanda aka karɓo yaran da su wallahi shi ya gaya mani to madalla shirin ina muka dosa ne muke tattaunawa da wamban shinkafi alhaji sani shinkafi wato tsohon ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin jama'iyyar abga a jihar zamfara wanda muke tattauna sha'anin tsaro da ya shafi wato wasu jihohi na arewa maso yammacin najeriya musamman jihar da ya fito wato jihar zamfara yanzu za mu je hutu rabin lokaci idan mun dawo za mu yi magana akan wato takunkumin da gwamnatin tarayya ta sanya ma jihar zamfara na dakatar da ayyukan haƙar ma'adinai a wannan jiha da kuma hana zirga-zirgar jiragen sama a wannan jiha menene mahanga ta wato sha'anin tsaro da siyasa a cikin wannan dakatarwa kamin matsunduma idan lokaci ya bamu dama a kan abubuwan da suka shafi siyasa a najeriya da jihar zamfara sai ku dakance mu ba shakka mu ne abun kallo a gare mu mai kallo yake samun abun kallo a farantinsa na kallon kallo kaga natijar kallon mu kan sa mai kallo ya zama abun kallo <clears throat> malam duk kayan kallon da ba farin wata sha kallo tabbas mai kallo na da sauran kallo sai za mu kai musu nisan da sauran masu kayan kallo masu sauran kayan kallon ma muka zama musu abun kallo muka amsa sunan mu farin wata sha kallo ka ji ka ta katafaren tv dan iyali jerin shirye-shiryen mu na kallo kama daga zangon karin kumallo shirin barka da safiya shirin muhawara shirin taskira ga shirin kudirina ga shirin rayuwata shirin girke-girke makula shirin tanɗe-tanɗe ga kukan kurciya ga shirin al'adu jami'a jari ga shirin kan tafi da tafin hannu kaga sai ƙwararren mai bakar goro wakoko ga shirin na zauna gwanin kokowa turmujinjin kallo dan daɗin kallo ga shahararren shirin idan mekiya fashin baki kan mulki da siyasa muna nan kan dare NTA Star Time channel na ɗari da saba'in da takwas da na ɗari hudu da saba'in dan mai kallo. Taken mu kenan tashar TV don iyali kirarin farin wata kallo. tumadalla eh, shirin ina maka dosa ne muke tattaunawa da alhaji sani shinkafi yanzu kuma shirin zai ci gaba alhaji sani eh, yan najeriya sun waye gari a eh, wata ɗaya da ya wuce wato a watan da ya shuɗe eh, inda gwamnatin tarayya ta sanya takunkumi akan wato harkokin haƙon ma'adanai a cikin jihar zamfara da kuma hana zirga-zirgar jiragen sama a wannan jiha wato masana da yawa da masu sharhi akan harkokin tsaro sun sha faɗa cewa wannan haƙon ma'adanai da ake a jihar zamfara yana ɗaya daga cikin ummul isin da ke kawo taɓarɓarewar tsaro a wannan yanki da kuma eh, zargin duk da cewa shi kan shi jirga-jirga jiragen sama a wannan bangare wato ana yin sani na ɗaya don kawo makamai ga 'yan ta'adda na biyu da kuma fita da wato albarkatun ma'adinai da aka haƙa don kada a biya gwamnatoci na jiha da na tarayya haraji na waɗannan ma'adanai duka da ka ce wannan abin eh, ya tattaru a kan eh, cewa hana waɗannan abubuwan zai iya kawo matsalar tsaro eh, a matsayinka na ɗaya daga cikin hamshakan wannan jiha da kuma wanda ya san ƙabli da ba'adin abubuwan da ke faruwa na sha'adin tsaro da siyasa a wannan ɓangare me ya kake kallon wannan matakai da ita gwamnatin tarayya ta ɗauka eh wannan mataki na gwamnatin tarayya ta ɗauka akwai son rai wani ɓangare kamar magana ma'adanai barin fara da magana ma'adanai matsalar ma'adanai ba ta da nasaba da harkar ta'addanci da ke faruwa zamfara domin kamar yadda na gaya maka tun shekara ashirin da suka wuce akwai wannan matsaloli suna nan ƙasa ke dai ba su yi tsamari zuwa haka ba matsalar ma'adanai na jihar zamfara ana haƙo ma'adanai a makwabtanmu jihar naija ana haƙo ma'adanai a makwabtanmu na jihar kabi ana haƙo ma'adanai a jihar katsina ana haƙo ma'adanai a jihohin filatu yobe da benue da nasarawa duk wayannan ba a hana cewa ba a danganta su da harkar ta'addanci ba sai jihar zamfara ai dai ana kashe kashe kuma ana haƙo a ya wurin nasara ana nasara har boko haram suna da ana haƙo a ya wurin naija suna da wannan harkar ta'addanci ana haƙo a ya wurin kebbi suna da harkar ta'addanci su ana haƙo ma'adanai yobe da maiduguri duk suna da da bauchi suna da matsaloli kowane wuri na dai nashi matsaloli amma zamfara aka tsame ta ita dai an ka danganta ta da harkar ma'adanai domin tun da matowalle ɗauki zinari ya kai ma buhari ya tona asirin azaluman da kasa ta ma'adanai jihar zamfara yana tashi na kira shi ta waya sai ce ka shiga uku ya ce me ganin ka shiga uku ne ce ka tona ma miyagun da ka sata ma'adanai jihar zamfara asiri domin akwai mutum guda kamar shi tsohon gwamnan jihar zamfara yana da wani kamfani yana da wani small scale na ce mai wani cikin tsohon gononi tsohon gwamnan jihar abdulaziz yari yana da wani wuri inda aka ce wurin kwalli a kasar bukuyum inda an ka kama 'yan china bayan gwamnati ta haramta a ma'adan naye bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha tara aka kama su biyar ga watan shekara ta dubu biyu da ashirin ba da kenan 'yan cana guda biyu da kayayyakinsu da aiki kwali zinaren da suka iba wannan wurin da suna wani kamfani na shi ayatawa nigeria limited ayatawa nigeria limited wannan wannan zinaren suka iba ya karhin kudin shigar da jihar zamfara ka samu ga wata allocation da jihar zamfara ka samu ga wata bayan an ce an yi bani an kashe bakwai ga watan shekara ta dubu biyu da sha tara. sannan wannan magana da cewa an kashe an sa dokar ana haƙo ma'adanai ya nuna shi mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro bai da shiri da sauran jami'an tsaro da ke aiki da su dokar hana haƙo ma'adanai tun bakwai ga wata hudu shekara ta dubu da 2019 ta gindaran dandan ba kuma ɗage ta ba wajen shekara biyu yanzu kaga abun mamaki ne in ba wani abu ba a koma dage ta ba amma ba a daina ba kuma ba a daina haikon ba to ai shine na ga maka ba a daina ba shine an kama kamfanin na tsohon gwamna suna mining to shi kuma har yanzu ba mu san inda an ka kwana borin binciken CP Usman Nagogo yana nan bai mutu ba case file yana nan kuma har yanzu da yan channel da gold din da komi da an ka yi ba lokacin do an sa doka wata hana na'am sannan akwai wani gari ake ce masauna wani mutu ana ce mai ɗahiru ɗahiru ɗahiru wa ake shi ma sani ɗahiru shi aka ba el wurin exploration license shi exploration license an baka shi ba ana ne an baka ba je ka hako ba sai gano inda take ne sai dai ka gano inda take mm. to shi kuma da ƙarfi an ka zo shi tsohon gona an shi domin da ka haka ka ibo ƙasa ka ibo zinari na'am suka je suka ɗauko abin na excavator suka zo kuma suna ci ba zinari wani illegally amma duk wannan zargi da kake akwai shaida an yi haka shaida mana ni yanzu ina da lasin din na wannan na kayata ina da in case file yan China yana nan ga yan sanda suna yaba da case diary din wannan haka take a ganin ka Alhaji Sani saboda lokaci mani eh. dalili ne yasa gwamnatin tarayya ta tsame jihar Zamfara kawai ta kakaba musu wannan takunkumi shine nake ga kamar yanzu misali gajiya akwai wani jirgi da guantamela guantamela aka ce ma garin guantamela um. mm. a abin nan akwai a central america mm. ta iya kasa ta iyaka da mexico mm. jirgi ne fa wanda fa na ka kwaya cocaine ya zo cikin wannan forest ba helicopter ba jirgi wanga mai taxi ga runway sai an ka zo an ka sa shi ga facebook an ka ce ga jirgi ne wanda ya ka ajiye makamai da ke zinari cikin jihar Na ga wannan bidiyo amma ai ba gwamnati ta sa shi ba. Shi ne nake gaya maka. Hmm. Ai ai masu akwai wani dan siyasa wanda yake so ya zama gwamnan jihar Zamfara ko a mutu ko a yare. Na'am. Shi muka zargin yaran shi ne suka sa shi. Na'am. Kuma mun yi reporting ga 'yan sanda. Na'am. Kaga sharri ne. Ya za a yi a zo a ɗauko jirgi kuma wannan kes da wara gwamnati tun Januwari 2020 wani abai har guatemala ma ya sunan garin guatemala ma yake suka zo ne guatemala bay hmm. aka zo aka ɗauko wannan hoto aka danganta shi ga gwamnan jihar zamfara aka shi wannan matawalle cewa ga ana jirgin ta gaji makamai sannan yana ɗaukar zinari kenan kenan muna iya cewa idan na fahimce ka kamar gwamnatin tarayya ta ɗauki wannan matakai wato ido rufe ne ba wai da akwai wani tabbaci na bayanan sirri wanda ta samu ba babu babu shi sai akwai misali idan wannan haƙo ma'adanai yana da nasaba da 'yan ta'adda ya aka je lokacin aka je bin din lokacin mulki abdul zari aka je bin din an ka kashe mutum 38 cikin ramin gidan zinari kaga sa alaka zuwa su kashe su aka je ba gega aka zo aka yi garkuwa da 'yan sanda mobalawa da bindigoginsu a wani side na jiran aligusau wannan shi legal manil yana da manilis list din shi aka kidnapping 'yan sanda goma sha uku da ake ake ɗinsu an kashe guda an kashe za an ba da miliyan 200 za a sako su in har akwai alaƙa minor da ta'addanci don za a da nafi na 'yan sanda da bindigoginsu sai aka ce wai wato akwai manya-manyan hamshin kai mutane a najeriya masu kamrin wuya waɗanda ke da lasin waɗanda su ne ke haƙon zinari a jihar zamfara da tsohin janarori da tsohin gwamnoni da tsohin ministoci da har da tsohin shugabannin ƙasa da ma masu ci na yanzu an ce duka akwai taron manyan mutane waɗanda ke waso son zinare a jihar zamfara mai gaske wannan misali ai duk wanda ka ji an ce tsoho ai wannan lasin aka ba su ai na gaya maka abin tsari ne hmm. akwai abin ake ce ma exploration license shi za a baka shi kana da maka ebo sample akwai small scale license masu kananan kamfanoni eh, su kuma shekara biyan ne kuma ba za ka wuce ta hiyar zurhin mita takwas ba akwai large scale farming shi za a baka shekara ashirin da biyar shi kuma kana iya zuwa kowane mita kamar yanzu misali an baka rijiyar mahetur, don dan ka je kana haƙo man a kudu maso kudu sai a ce kana illegal illegal abin nan illegal eh, abin nan yake ce mashi illegal bunkering kaga ba za ka zo ka wanda adda lasisi ba ka ta'allaka shi da mara gaskiya ba ko inda aka ba da rojin mai ai akwai akwai militant wanda suke sata ɗayan man hetur su kuma wayan ganin da an lasisi da janarorin da ake da tsayon gwamnoni da wada wasu na lasisi wasu ma ba su lasisi kuma su kuma wannan el da ka ba su sai ce suna lasisi da mai el da mai illegal manin bai da bambanci wato alhaji sani kamar yadda na ji nake jin bayananka sai mutane suna ganin kamar wato kana dasawa da wannan gona mai ci matawalle Eh, na jihar Zamfara a halin eh, yanzu eh, duk da cewa ba jama'iyyar ku guda ba ba jama'iyyar mu guda da shi ba menene ya ja ka na ba shi goyon baya irin wanda kake ba shi har kana shiga harkokin sa abin da ya jawo baya abin da ya jawo ni cikin ba shi goyon baya ba ni ɗaya ba ne lokacin da ana ana ja in ja shekara ta 2019 wa zai zama gwamnan jihar zamfara ina cikin da suka nemi kujera ta sare ka da ni da sanata sa'idu dan sadau da shi bello matolle sannan da bangaren suka biyu maraha ana su yi masa jet da aka zo mummon muradin wanda shi tsohon gwamnati ɗan zare ka son ya aza ko a mutu ko a mu ko muka ce ba mu yadda aka zo muka haɗa kai mu goma sha ɗaya aka yaƙe shi an kai warwas apc ya ɗan takara da ƙarshe mu uku mu ko muka haɗa tam ƙungiya g da ba muka jawo accord party sakataren gwamnati na yanzu muka zama mu hudu cewa to ko accord ko abga ko nrm a jam'iyya mai zuma ko pdp mu yi alƙawalla mu hudu duk wanda allah ya ba mu zo mu haɗa kai ni a ceto jihar zamfara muna cikin wannan babanmu jana aligoso retired ya kira ni daban ya kira mutola daban ya kira ɗan sado daban cewa ina son ku uku ku haɗa kanku duk wanda Allah ya ba gwamna ba dan wani abu da za ku samu ba ba dan kowa ba don Allah dan jihar Zamfara ku zo ku haɗa kai a cikin da jihar Zamfara gaba kun ga halin da muke ciki na tsaro kasuwanci ya lalace ilimi ya taɓarɓare noma da kiwo ya taɓarɓare ku zo a haɗa kai duk manoyin ka kai ya sani ka kawo su manoyin ka kai dan sa da ka kawo su manoyin ka makalo ka kawo su duk wanda Allah ba cikin ku a goya mai baya to ni wallahi tallahi tun da an kai wannan alƙawari har yanzu har yanzu alƙawari na siyasa ba cika su ba wani magana ta gaskiya mm. amma tunda aka ce man in ɗauki jihar zamfara da al'ummar jihar zamfara farko to bisa ga wannan ra'ayi nake har yanzu ni ban ga lahin da an kai wanda zan kare wannan alƙawari ba har yanzu shi kai ne sanata sa'idu dan sado bai ga lahin da an kai mai ba wanda zai kare wannan alƙawari amma su ɓangaren ji'at akwai wanda suka fara ɓallewa? kamar shi aminu sani jaji yana cikin da suka fara ɓallewa ga shirin da su sagir hamidu da ƙarshe su dauda da su wanga da su kabiru marafa kaka duk aka zo amma duk da yake wannan jama'iyyar su ta yi sulhu ta haɗa sori guda amma mu dai mu hudu na yanzu da akwat party da abga da nrm da shi pdp da muka nan ƙungiya mu hudu har yanzu muna nan tare da ƙarshe masu lura da al'amuran siyasar zamfara suna cewa akwai wato sauran kallo a sama mm. domin suna ganin 2023 wato za a yi wani irin tsingirin gata a zamfara mm. domin eh, matawalla da yana so ya koma hawa na biyu sani shinkafi yana so ya zama gwamnan zamfara eh, sannan kuma yan apc su ma suna nan suna ɗaura ɗamara mm. sun buga wato tamburan yaƙi su ma cewa sai sun ga abin da ya turewa buzu naɗi ina ganin ƙura za ta murtuke kwarai a jihar zamfara ya kake ganin za a shirin wanyewa a 2023 babu wata ƙura da za ta turnukewa domin kamar yadda na sha faɗa abubuwan da gwamna matola ke yi ko ni gwamna yanzu ya ka abin da zan yi kenan saboda halin da ya samu jihar ciki jihar an ba mata ɗimbin bashi duk kuɗaɗen jihar gwamnan tsohon gwamna ya kwashi ya bashi an sace kuɗaɗe wanda yanzu haka da nake maka magana akwai korafi guda yau da zan ta gaban EFCC amma duk waɗannan zarge-zargen ko ba sa kawo shaida Alhaji Sani akwai shaidu ko yanzu haka so akwai takardu da ka gana shigo da su sune na'am sune nan da zan gada maka to ina jin ka an ba da kuɗi naira miliyan dubu talatin da bakwai ya zo ya nakasa kuɗin tun kayan maturity da ɗin su yayi lokacin da za su na yayi hmm. ya nakasar da su ya ansho su kuɗi ciki yana ɗaya daga cikin duk abubuwan da suka durkusar da jihar nan 2023 ba ta mu bace ta Allah ce haka ba ta kowa bace haka matole na AK 2023 yana ba zai kai ba ni ina AK ba zan kai ba da sauran yan jiya din da ake magana sannan zaben da an kai karamar hukumar mulki ta Bakuda na share hage hmm. to nan za nan ɗaya ya ishi mutum ya maka na laifi. amma an ce da kyar pdp ta sha da kyar pdp ta sha ai ko ah, to da aka yi zaɓen sokoto da ƙura a haka da apc ai haka na an kai ko da ƙura guda dai kai kayi kayi kayi ka gane ko 2023 hmm. ni gaba ɗaya na riga na ja magana takarar gwamnati na in ma zan takarar kilin sai wata kujera amma wata gwamna ba kuma zan yi tsaye tsayin daka in mara ma gwamna baya domin shi matawalle domin wa'annan mutanen da kai gani billahi allazi la ilaha illa wa idan suka ga mulki wallahi sai dai kawai mu koma muna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun shiga uku tambaya ta ƙarshe alhaji sani eh. idan da za ka zama gwamnan jihar zamfara ko kuma a baka dama a ce kai an baka wuka da nama wace irin matsala ce ta farko za ka iya kausowa a jihar zamfara kuma wani irin mataki za ka ɗauka wajen kawar da ita shin matsalar rigimar siyasa ce ko matsalar harkar tsaro ce ko ko matsalar tattalin arziki da wuyan rayuwa da al'umma ke sha to matsalar da zan fara kauda ita ce wadda zan fara yaƙi da ita shine matsalar tsaro ɗari bisa ɗari ya za ka yi ka yaƙe ta matsalar tsaro kamar yadda a ce maka shi matawalle hmm. cikin gwamnonin da aka yi jihar zamfara yana cikin gwamnati da adda tausayi da sassaucin ra'ayi wani bi mm. domin ta ga yanzu da buhari ya hito ya ce duk ɗan ta'addar da an hangani da bindiga ko kuma gaba ɗaya gwamnati ce ba za ta yi sulhu ba mutuwar mm. da ya zo ya roƙi shugaban ƙasa ce ya ba shi wata biyu ya je ya yi gargaɗi da cewa ya an ba duk wani wanda ka bukata ya zo misulhu wata biyu sai aje makami ne bayan wata biyu in bai aje makami ne za a yaƙe shi mm. to kaga in wani ne shi bai ƙi jinin in jirgi ɗari za a tura a kashe kowa ba a kashe shi misali mm. masala to nan ne ni nan ne na da sassabci ra'ayi na mm. irin wayan na abubuwa da tausayi in ka samu irin wannan dama ta matawalle yaya za ka yi za ka samu me za ka yi wanda kowa bai taba yi ba to abinda kamar yanzu dai abinda duk ka ga haifar da wannan matsala ma mm. Mm. wallahi ta da talauci sannan da rashin ke samun kyakkyawan shugabanci mm. da rashin adalci da mai da dukiyar gwamnati mutum ya mayar da ita dukiya ta gwamnatin ta gabata akwai renin wayo ciki akwai renin hankali gwamna ya zo ya ce ya sauka ga shugaban tsaro na jiha chief security officer na jiha amma duk wata na Allah yana an san miliyan ɗari uku da hamsin. Na me? Wai security board. Amma kuma ya sauka da Amma ya sauka to ina adalci ki ciki. Noma ya lalace jihar Zamfara, kiwo ya lalace, kasuwanci ya lalace, yara ba a biya masu leko ba a biyan waya ba scholarship ba albashi na kwarai. kaga dole wayannan abubuwa dole sai ka yaƙi kai babban kai ciwo da an gare mu wanda ake cewa ciwon kansa shine shine wannan matsalar talauci talauci kuma talauci shine kai waɗin wayan abubuwa to jama'a cirin ina muka dosa ne muke tattaunawa da Alhaji Sani Shinkafi kuma mahaushe ah, ya ce laifin daɗi karewa ya <laughs> kanya ta nuna amma fa biri ya makance saboda haka za mu ja labula wannan shiri a wannan lokaci a madadin shi babban bakonmu wanda ya ce babban abin da zai farawa idan da zai samu dama a jihar zamfara shine ya kawar da talauci alhaji sani wamban shinkafi da kuma ma'aikatanmu da suka naɗa wannan shiri a faifai ni shu'aibu mangadi nake cewa mu haɗu a wani jiko sai an ji ku. ina muka dosa ina muka dosa ina muka dosa ina muka dosa ina muka dosa ina muka dosa